biyo bayan matakan da gwamnatoci ke dauka a mataki daban-daban game da cutar ebola yau gwamnatin jihar lagos ta kulle mayankan dabbobin jihar kuma ta ce ba za ta bude ba har sai masu aiki cikin wannan mayankan sun yi tsafta wanda kuma gamsashe ne ga kowa da kowa wannan yana nufin kenan daga yau har sai abin da hali ya yi. nama zai kanshin dan goma a gidajen jama'ar jihar lagos wannan mahantar dai ke samar wa daukacin jihar nama har ma da jihohi makwabta domin ana yanka kusan dabbobi dubu biyu ne a wannan mayankan kulliyomin kama daga shanu zuwa raƙuma da awaki raguna da tunkiyoyi ba shakka tsafta ga yadda na shiga na gane wa idanuna kai da gani ka san cewa wannan wuri na bukatar tsafta domin ko ko baya ga dabbobin da ake yankawa ha kuma jama'a na mu'amalan yau da kullum wanda ciki kuma har da sayar da abinci da dafa shi a wannan wurin domin ko duk daga bangaren da ka fito ko kuma ka shiga wannan kasuwar dabbobin wari ke maka sallama sai dai daya daga cikin shugabannin kungiyoyin mahautan Alhaji Umar Adam ya amince cewa wannan wuri nasu na bukatar tsafta amma kuma sai ce ai ba laifin su bane ah, wannan gidan ya yi datti kamar yadda mu kanmu gaskiyar al'amari mun san da cewa akwai dattin to amma matsalar ba wai tamu bace mu kadai dan akwai wayanda su gwamnati ta ba wannan gidan akan su kula da shi to kusan ina iya cewa laifin mafi rinjaye akan su yake sai kaɗan da ba a rasa ba da ainihin sakaci daga bangaren mu ma mutanenmu da in mun samu guri wani lokaci ba mu iya sakewa ba wannan shi ne ko Alhaji Ado Bici cewa ya yi sun yi kokarin tsaftace wannan kasuwar amma inda za su zubar da sharan an rufe abinda ya tilasta su jibge ta waje guda shi ma ga abin da yake cewa na farko dai abin da saba yanka cikin abatuwa ba tsafta domin sun kira mu zuwa mitin ala hausa sun ce mu zo mu tsafta in ba mu tsafta ba za su shigo da kansu to bayan haka muka zo muka sa jama'a mu suke tsabta tsafta to kuma bayan sun yi tsafta sun za share wajen sun tara tara sun tara tara nan kuma gunda za a kai a zuba ma sun sa kwano tun kamun yanzu sun zagaye wajen ba gunda za a zuba sharas yaya gida ba zai yi datti ba sai dai har wa yau ya ce wannan batu ana so ne a laɓe da guzuma domin a harbi karsana domin ko a cewarsa za a yi musu ƙarin kuɗin harajin yankan dabbobi ne daga naira dubu ɗaya da ɗari biyar zuwa dubu biyu da ɗari biyar yasa ake musu barazana da tsafta ni ko na ce da shi to ina laifin ƙarin kuɗin haraji amma sai ce sautari hasara suke tafkawa musamman 'yan kwanakin nan idan sun yanka shanun saboda ba ciniki kuma idan sun ajiye naman sai ya ɓaci domin babu wutar lantarki da zai taimaka musu su ajiye wannan naman na tsawon lokaci amma tsarin ƙaramar da ke tafiya gida ne yanzu babu ciniki jama'a su ba jama'a cikin abatuwa ba jama'a cikin muna yanka nama na wani lokacin mun yanka sani yana mai hidima kana mu gidan sanyi kuma mun kana mana gidan sanyi ba mu da kula mai kyau dauke wuta yake yi ba barin wuta yariya babu wuta kana man kai kwana gidan sanyi ma ɓaci yake yi zai yi ko lokacin da ka ji na wari sai dai na ba wurin mahautan ne sai na sallama wa ofishin da ke kula da wannan mayankan kuma na yi sa'ar samun babban jami'in da ke kula da wannan mahautar na kuma tambaye shi ko me yasa sai yanzu ne suke ganin cewa ya dace a rufe wannan kasuwar dabbobin domin ko ai wannan dattin ba yau aka tara shi ba shine sai ya ce da ni da farko dai ina da labarin cewa da ci na ɗaya daga cikin abin da ke kawo cutar ebola da ma sauran cututtuka wannan yasa suka himmatu sai an tsabtace wannan kasuwar ko kuwa ta ci gaba da zama a kulle sai dai sa'alin da dauko na'urar da dar magana ta sai ya ce nan faɗaya kwamishinan gona ne ya dace magana da ni shi ko na ya jira hanna gaji ba shi ba labarinsa ladan ibrahim aiwa murya amurka daga lagos a najeriya